sunana kenan mamman shata amma mamman sunana wannan shata wato samari haka kamar ni ni yadda nake tun ina yaro na ban taba ɗaukan wani abu in aje shi in ɗauke shi wani muhimmi ba ko kuɗi ko wani abu haka abinda duke an nuna wani tun ina iya bayar ba to shata kenan shine in na ɗauki goro in na ciniki in na ga wani ya gaji da haka sai in bashi albashin ne mutum ta rikici da masu goron wa'andan ɗako to shi ne mahalin shata shace kuɗi mijin mai ɗaki mai ɗakin ita ta haifi uban da ya haife ni ibrahim shi ne ake ce man shata kuɗi gani ƙarami cikin manya haka za a ce shata kuɗi mijin mai ɗaki to shi ne shata ɗin shata shata to har ya kai ga sunan a ce ai shata ya zo sai a bi ni ana tun ina yaro ni haka nike wai ba zuba ne ba yara suna bi na bugu suna kallo tun nike ni haka nike na zo za a ga shata to akwai wakar da kake da yake bayyana cewa kai shata din ne hmm? banda bakan da miya eh. akwai waka da kake da yake nuna shata kamar ya zogo banda sawara zai wannan wadda ake haka nan ne mun da kwana wasa ina na manta ko a dan tuna mana ya ta. kamar ga Allah fara ba <laughs> to sannan ba ai waka ba <laughs> haka shi ke eh. eh haka ne Eh, duk a saboda ce a yi maza Allah halabam maza Allah halabam halabam sannan galaba ka ba su zabi ya zan amin shi ki baka ko ki amsa ko ko ki kyale karki ce karfi ya ko salauta karki ce dan na hikimar ya in kina zuwa ko ba za ki zo ba ina zuwa sai na sha hoda da ke da hoda lokacin mulba to alhaji babar ta ka taɓo zabiya kuma a cikin waƙoƙinka da dama kawa mata waƙa mata daban-daban kanawa sakkwatawa katsinawa duk dai ga suna to akwai wasu waƙoƙi da yawa da suka ɗaure mutane kai kaman akwai wata waka da kai ta inda musawa mm. wato yadda ka fassara ta mm. kaman dai mu ci gaba dan taba mana ita a yarinya na diri da kyan tsari inda musawa haka na da wata mace ce mai kyau indon musawa Wata yarinya mai kyan diri da kyan tsari, ga kyan zama da kyan tafiya, ta yi zaune kamar kumsa, ta ɗan kalkace kamar ruhu'a, ga daɗin faɗi kamar basin da lan hakuri. Haka lalai. alhaji mamman sha ta wace ce inda musa wannan ne tana nan da ranta har yanzu eh an da girma amma tana nan a nan musa kuma a sunan gari kenan wato mai garin kurkujan galadiman kurkujan wanta ne kowa ne da ɗaka uba ne amma ba shi ne haike da amma ɗan ne da kusa haka wato misali to amma ita tana nan katsina yanzu don ko wannan zuwan da ne daura da aka yi wani taro ina tamanin na ganta an dai girma dai amma na ganta ta an dare to ko me janyo aka mata wannan waka ah to me janyo aka yi ma dan kabo ba kyauta yake yi ba Tijo, halin mu kanan da ta bai da halin mu kanan yanzu domin so mu kanan yanzu kuri magana da safe ku kulla kurance so ce ta zauna yamma ta yi so ce sun fasa su mai da mutum kawo mai mata. Baba komi ya faɗi zauna idan gara da shauran kwana. da ki gudu sa gudu ji kan waliyan Allah ya Allah je dan dan san haida mun kada aujo tofan sarki bana da Mamman ba 有啊。 Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka shine hire halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba ka ce halidu to kalamu wahid magana ta kare wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ka ma kana so i kyau billahi lazi in baka zo halidu ba to an sha ka an tafi sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko